ta ranar asabar sha hudu ga watan rajab miladiya ta dubu biyu a miladiya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da ashirin da takwas ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan karatu namu cikin wannan littafi na at-tajrid as-sarih li ahadith al sahih a darasinmu na nawa darasi na hamsin da shida hadisi na tamanin da takwas a nuskata mala yace an aishata radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala man husiba uzziba قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك العرض walakin man nuqisha al-hisaba yahlik hadisi daga nana Aisha Allah kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man husiba uzziba duk wanda aka yi masa hisabi na bin diddigi to an azabta shi qalat aisha aisha ta ce. faƙultu sai na ce awa laisa ya Allahu azza wa jalla ashe ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa fasaufa yuhasabu ya yasira cewa wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama rana gobe kiyama wannan za a yi masa hisabi mai sauƙi ba faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi ya ce da ita inna ma zalikil ai wannan bujurowa ce kawai ta ayyukan ba wai hisabi na bin diddigi ba ne walakin man nuqishal hisaba amma duk wanda aka yi masa hisabi na kalailai cewa na bin diddigi ya halik sai ya halaka wanda hadisi imam bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin babin man sami'a shay'an faraja hatta ya arifahu wanda ya ji wani abu daga wajen malaminsa bai gane ba ya sake neman a yi masa bayani ya sake neman bayani har ya fahimta wato baya daga cikin abin da yake ya saba ladabi na neman ilimi idan ka ji abin da baka gane ba daga malaminka ka sake neman a ƙara maka bayani har ka gane wannan ba a kiran shi wato muna da ladabi ga malami wannan yana daga cikin abin da yake sa ɗalibi ma ya zama ya fahimci karatu ya fahimci ilimi hanya ce ta neman ilimi ita kanta na aisha yana daga cikin abin da ya sa ta yi fice wajen neman ilimi kasancewar duk abin da ta ji bata gane ba sai ta yi tambaya me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba me yasa kaza ya faru kaza bai faru ba wannan shi yasa ta samu ilimi kamar yadda ya zo a cikin bukhari aisha allah ya ƙara masa yadda ta kasance allah ya ba ta harshe mai yawan tambaya ya ba ta kuma ƙwaƙwalwa mai fahimta wannan hadisi ta ce ta ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa man husiba uzziba duk wanda aka yi masa hisabi na cewa na bin diddigi sai an azabtar da shi sai an yi masa azaba a wasu guraren ya zo da lafazin mannu kishal hisab kamar yadda yake a ƙarshen hadisi mannu kishal hisab nuƙisha daga kalma ce da aka ciro ta daga masdari na munakasha munakasha kuma asalin kalmar munakasha tana nufin fito da wani abu daga cikin wani abu shi yasa ake cewa na kasha shauka idan mutum ya taka kaya ya fitar da ita sai ce na kasha na kasha shauka ya cire ƙaya daga ƙafarsa. shi da ya a hadisin ta'isa abdul khamisa yake cewa fa'iza shi ka falan daga kalmar munakasha ne to idan aka same shi da ya taka kaya to kada Allah ya ba shi damar cire ta to amma da ake nufi da nukisha a cikin wannan hadisin ana nufin mubalaga wato kaiwa matuƙa wajen nemo ko bin diddigi da bincike da gano abubuwa ko da tono abubuwa hadisin yana nuna duk sanda aka yi wa mutum irin wannan bin diddigi to babu shakka bin diddigin nan zai kai ga a yi masa azaba domin ko da ayyuka mutum ya yi na kwarai a duniya ai ba zai samu moriyar wannan ayyuka na kwarai ba sai Allah ya ce ya karba duk abin da zai aikata na hasanat ba zai more su ba sai idan Allah ya karba to idan ko ba a samu rahamar ubangiji wacce ita ce za ta sa Allah ce ya karɓi wannan aiki ba to kaga babu kuma batun tsira don haka rahamar ubangiji ita ce take lullube bawansa har ya karɓi aikin sai ya fi masa kuskurensa idan wannan bai gamu da wannan rahama ba to yana cikin halaka imamun nawawi a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi a cikin littafinsa al-minhaj bi sharhi sahihi muslim ibn al-hajjaj yace ma'anar kalmar uzziba da manzo Allah ya faɗa yace duk wanda aka yi masa hisabi na bin diddigi sai an azabtar da shi yace kalmar uzziba din nan tana da ma'ana biyu inji nawawi ma'anarta ta farko shi kansa bin diddigin sannan a yi wa zunubin mutum filla-filla ayyukansa a yi musu filla-filla a tsayar da shi a yi ta tuhumarsa babu shakka wannan babban haɗari ne shi kansa wannan azaba ce wato mutumin da zai sauka iyakot da kaya niki-niki da zo kawai a ce kayan waye wannan a ce ai na alhaji iro ne a ce to iro ya zo ya kayan sai tafi da wanda za a tsaya wannan kaya niki-niki a bi shi ɗaya bayan ɗaya wanke wannan jakar a buɗe waccan a tona wannan a tona waccan ya yi awa biyu uku hudu a iya fot ai kaga wannan kansa tashi hankali ko da daga karshe za a ce wuce ai ya sha wahala ba za ka daidaita shi da wanda kawai cewa aka yi waye mai wannan kayan aka ce ai dilar wane ce aka ce to ya wuce to yace ma'anarsa ta farko shi kansa wannan cewar da bin diddige shi kansa azabar ce ne ma'anar uzziba din ma'ana ta biyu shine bin wato diddigi na ayyukan bawa zai kai ga a azabta shi zai kai ga a same shi da laifi wannan kuma zai kai ga ya shiga azaba ta wuta wanda shine ma'anar uzziba din wato in aka ce za a bi ƙarami da babba na ɓoye da na fili a ce kowanne sai an bincika an tona to babu shakka mutum ba zai kai labari ba ƙarshe sai an kama shi da tilin laifuffukan da za su sa ya cancanci shiga wuta daga nan Allah ce a tafi da shi wuta Allah ya kiyashe mu ce to wannan ita ce ma'ana ta biyu ba wai kawai tsarewar ba a'a wannan bin diddigi zai ja a same shi da laifuffuka laifuffukan kuma da za su kai shi wuta shi ne ma'anar uzziba din ai uzziba bin nar ba uzziba bit ba na farko uzziba bit a tsare shi ana ta tambaye shi me yasa kai kaza me yasa bai kai kaza ba karshe ya sha wannan shi ne uzziba bit tawbih a uzziba bin nar ma'ana ta biyu a azabta shi da wuta saboda an same shi da tilin laifuffuka waɗanda duk wanda ya taho yana ɗauke da su ba zai kai labari ba to wannan ma'ana ta biyu ita ce ma'anar da tafi inganci domin riwaya abin domin ƙarshen hadisin zai nuna maka haka dan annabi cewa yi man nuqishal walakin man nuqishal hisab halaka ko ya halik a wata riwayar halaka a wannan riwayar da take gaban mu ya halik kaga wannan shi yake nuna ma'anar azabar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a nan azabar da za ta jefa shi cikin halaka ba wai kawai a tsare shi a bata masa ko kuma a masa daukar masa lokaci mai tsawo ba a'a azabar da za ta kai shi zuwa ga halaka ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan to wannan ma'ana ita ce tafi dacewa da siyakin hadisin wato bayi galibin ayyukansu akwai gajiyawa a ciki ko da sallah da muke yi da a ce kowace sallah idan aka bujuro ta sai an bi ta daki-daki tun daga kan alwala har zuwa sallama a ga ka zo da ita ba tare da gajiyawa kawo wani rukuni ko wata sunna ba ce ka zo da ita wato ɗari bisa ɗari to aka ce za a yi maka haka to ba ka yi labari ba a ce halartowar zuciyarka a cikin sallah da zama ɗari bisa ɗari ba za ta yi ba to akwai gajiyawa tare da bayi to wannan gajiyawa in aka ce za a yi maka hisabi a kanta to babu shakka mutum ba zai samu kubuta ba to sai dai afuwar ubangiji da rangwamansa da rahamarsa da gafararsa ga zunuban da ba su kai shirka ba su ne za su sa mutum ya samu kubuta ya samu tsira imamu ahmad da ibnu khuzaima da ibnu hibban duka sun ruwaito wannan hadisi daga aisha ta ce ta ji manzon sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa a cikin sallarsa cikin sallah yana addu'a yana Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai min hisabi hisabi mai sauki yayin da ya gama sai sai da tuna Aisha ta ce ya nabi Allah mal hisabul yasir menene kuma hisabi mai sauki sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce da ita an yanzura fi kitabihi fa yatajawaza anhu Allah ya ce ina littafin wani da aka tara ayyukansa na kwarai da wanda ba na kwarai ba a kawo ubangiji ya duba littafin ya ce a wuce da shi ya tafi aljanna wannan shi da hisabi mai sauki a duba littafin kawai kada a tsaya a titsiye shi ana yi masa tambaya wannan tambayoyi idan har aka sashi a gaba ana yi masa su to ba zai kai labari ba sai ya ce da ita innahu man nukishal hisaba yawma idin ya aishatu halaka ya aisha a ran nan fadu wanda aka yi masa bin diddigi da silili to babu shakka wanda ya kaɗe manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa kullu ma yusibul mu'mina yukaffiru Allahu azza wa jalla bihi anhu hatta shaukatu hatta shaukatu tashukuhu duk abin da yake samun mumini na rashin daɗi na ɓacin rai na tashin hankali na baƙin ciki a nan duniya to wannan abun Allah maɗaukakin sarki yana kankare masa laifuffukansa ne da shi hatta ƙaya da zai taka ya tsuguna ya cire wannan a dalilin wannan Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa laifinsa. to kaga wannan shine yake taimakon bawa wannan rahama ta ubangiji su waɗannan abubuwa da suke faruwa ga ɗan adam ga mumini yana haƙuri yana jurewa Allah yana jarrabarsa yana jurewa wannan shi ke sawa ya samu afuwa da rangwame na ubangiji a lafazin imamu ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita man nuqisha hisaba lam yughfar lahu wanda duk aka yi masa hisabi na bin diddigi to wannan ba zai gamu da gafara ba ba zai gamu da gafara ba wannan ta sa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake wannan addu'a a sallah yake cewa Allahumma hasibni hisaban yasira ita kuma tana mamaki yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake bukatuwa zuwa ga wannan addu'a tare da cewa gashi Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ashe ba Allah ya faɗi cewa duk wanda aka bashi littafinsa na ayyukansa a hannunsa na dama wannan za a yi masa hisabi hisabi mai sauki ya tafi zuwa ga iyalansa a gidan aljanna yana farin ciki to ko babu ko shakka shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda zai karɓi littafin sa a hannunsa na dama to in ku har zai karba a hannun dama Allah ya ce hisabin sa mai sauki ne to yaya yake yin wannan addu'a ya ce ai masa hisabi hisabi mai sauki to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mata ai wannan abin abinda ake nufi da shi al'ardu a bujiro da kayan mutum da ayyukansa a dunkule a ture a bulbule ba tare da an yi musu filla-filla ba turo a turo ayyukansa a ture a mulmula ba tare da an yi musu filla-filla ba wannan shi ne hisabi mai sauƙi ɗin ne hisabin yasira ɗin qurtubi yake cewa fadar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama inna ma zalikil abdu cewa wannan hisabi da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan aya ta cikin suratul inshiqaqi abinda yake nufi ardul a'mal an tu'rada an tu'rada a'malul mu'mini alai abu bujulowa da mumini ayyukansa hatta ya arifa minnatallahi alaihi fi sitriha alaihi fi duniya a bijiro masa da ayyukansa ga sunan kaza da kaza da kaza da yayi a ture a mulmule a dunkule dan ya san cewa Allah maɗaukakin sarki ya sitirta shi a duniya ya rufa masa asiri wa fi afuhi anhu fil akhira ya kuma san Allah maɗaukakin sarki ya masa rangwame ya masa afuwa a nan lahira kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi dan umar wannan hadisi ya zo a cikin kitabun tafsir ta wata hanya daban daga ita sayyidatuna aisha alƙasim ibn muhammad ya rawaito daga ita sai tuna aisha Allah kara mata yarda ta ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halaka ba wani wanda za a yi wa hisabi bincike a ranar gobe kiyama sai ya halaka sai ta ce ya ma'aikin Allah alaisa qad qala Allah ashe ba Allah maɗaukakin sarki ya ce فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأن دو أكا ماشي للتافن سأهنن سنداما زي غمونا حسابي من سوكي لا نقوم كياما سيما الله يتشي متى إنما ذلك العرض ذلك وسوء إنا جن أرمو تامس ذلك أنا مغانا دا مچاني سولا هكا ذلك ذاتي إنما ذلك العرض أي wannan bujuro da ayyuka ne kawai wato ita sai da tuna aisha ta fahimci a lafazin hadisin da manzo Allah ya ce man husiba uziba ta fahimci cewa wannan hadisi ya tattare azabtar da dukkan wani wanda za a yi masa hisabi tare da cewa wannan lafazin na ayar ya nuna akwai wanda za a yi masa hisabi kuma ba za a yi masa azaba ba shine wanda za a yi masa hisabi mai sauki to shine manzo Allah ya nuna mata hisabi a wannan ayar da take da take karantawa ana nufin al'ardu da shi shine bujuro da ayyuka da fito da su a dunkule don mutum ya san zunubansa da Allah ya gafarta masa amma shi hisabin da yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe masa shi shine hisabi na bin diddigi hisabi na cewa wannan shi ne dalilin da ya sa sai da tuna Aisha ta yi tambaya don ita ga aya ta nuna cewa akwai wanda za a yi wa hisabi kuma ya haye shi kuma manzo Allah yana roƙon a yi masa hisabi mai sauƙi. to shi ne yake gaya mata cewa a'a ai wannan hisabin da ake hayewa shine hisabin da ba za a yi wa mutum bin diddigi ba a cikinsa wannan hadisi yana ɗauke da abubuwa daban-daban na farko yana ɗauke da cewa da nuna cewa sai da tuna aisha mace ce da allah maɗaukakin sarki ya sanya mata kwaɗayin sanin ilimi don haka take yawan tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk abinda da bata gane ba hadisai da dama sun zo sun tabbatar da wannan cewa sai da tuna aisha mace ce mai san ta san abin da bata sani ba shi yasa ta zan duk cikin mata ba na ta ba na duniya gaba ɗaya ba a yi mai iliminta ba ita ce afqahun nisa'i bil itlaq kada kai wata togaciya ita ce tafi kowace mace ilimi a doron ƙasa da aka yi a doron ƙasa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙwaƙwalwa da Allah ya bata da zarangwana da fahimta sannan da kasancewar ta ta zurci manzo sallallahu alaihi wasallama tana yan yarinya lokacin da ƙwaƙwalwa ta fi washi ta fi aiki ta fi rike abubuwa da wuri sauran mata yi da annabi sallallahu alaihi wasallama duk masu shekaru ne amma ita yarinya ce karama don ya rasu duka bata wuce shekara sha takwas ba a duniya sanda ya rasu shekarunta sha takwas haka a wannan lokaci lokaci ne na duk abin da mutum ya ji yakan riƙe sama da bayan ya girma ya yi shekaru abubuwa suna shiga ba a zuwa ko ina sai su fita amma ita allah ya hore mata ƙananan shekaru a lokacin ga kuma kwakwalwa da Allah ya ba ta sannan ga dace kuma wannan hadisi yana nuna mana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya hushi don kawai an nemi a ƙaru da shi ta fuskar ilimi a yi masa tambaya meye ake nufi da kaza baya sa shi hushi kamar karantarwa ce ga duk wani mai karantarwa da ya zan ya kiyaye wannan kada ya dinga yin fushi saboda kawai an tambaye shi idan aka mutum tambaya abu ɗaya ne daga cikin biyu ko ya sani ko bai sani in ya sani ya ba da ansa in bai sani ba ya ce bai sani dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu da zai yi ilimi ne in ya ce ya sani ya ba da ansa ya sanar da abin da Allah ya bashi na ilimi in ya ce bai sani ba wannan shi yake nuna malami ne shi yake nuna masani ne da in ba masani ba ne to zai ga kasawa ce ce bai sani ba don haka zai yi ta taɓar gaza zai yi ta baragada ya yi ta harma gaga ƙarshe ya ɗora mutane akan abin da ke ɓata kuma daga ran nan ya shiga kare wannan abin da ya yi na barna da ya yi shiru da ba a samu wannan rikici ba dan daga ran da ya faɗi wannan barna ɗin kuma aka ce da shi ba daidai ya yi ba ko aka yi fatawa saɓanin tashi to in ba Allah ya sa masa ikhlasi a zuciya ba daga ran nan kuma sai ya shiga kare wannan duk inda ya je ma akan wannan zai yi magana to kuma sai ya tara wasu jahilai a ƙarƙashinsa da za su zama 'yan ƙungiyarsa daga nan kuma shi kenan an dare an rabu biyu da masu goyon bayansa da waɗanda ba sa goyon bayansa shi kenan sai a shiga rikici to daga nan kaga al'umma ta ƙara samun rauni shi yasa imamu shafi'i yake cewa da jahili zai yi shiru da jahili ya yi shiru to da saɓani ya yi ƙaranci wasu abubuwan duk da suke faruwa na saɓani jahilai su suke haifar da su zai tafka kwakariya kuma ya ce ba za a gyara ta ba a yi ta rigima da shi a yi ta rikici da shi ya riga ya je hota tsakankanin al'umma kuma baya so a kawar da ita ta zamar wa mutane guba annoba da ta kawo wa mutane matsaloli daban-daban al'umma ta yi ta samun rauni a dalilin wannan magana da ya yi a bisa jahilci to malami da ya san girman ilimi ilimi yake da haiba a gare shi da zarar ya ji abin da bai sani ba to yakan ce ban sani ba shi yasa malamai suka ce la adri nisful ka ce ma ban sani ba wannan rabin ilimin ne idan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa ya ce la adri la adri atubba'un malakun malikun am nabi ban sani ba shin tubba'u din nan na yaman da ake magana sarki ne ko annabi ne manzon Allah ce la adiri ban sani ba idan manzo Allah shi da kansa zai ce ban sani ba to kuma ko wanda yafi karfin wannan kalma babu to wanda kaga yana girman kai ba zai iya fadar ta ba alama ce ta cewa na farko akwai karancin ilimin tattare da shi na biyu kuma akwai san rai da san zuciya gani yake shi idan ya ansa dukkan wata tambaya wannan shi zai sa masa ɗaukaka shi zai sa a yadda ya sani imamu malik an zo masa da tambayoyi kusan arba'in ko talatin da ɗoriya a cikinsu gaba ɗaya ko tambaya shida ne kawai ya ansa sauran yana cewa bai sani ba bai sani ba duk tambayar da ake ban sani ba har shi wanda ya zo da tambayar sun yi wata tattaki ne da gari mai nisa suka zo ga imam malik saboda suna jin labarin an ce wani shakundum ne a ilimi babu kamar sa kowa ya sara masa suka yi wata tattaki kuma suka zo da tambayoyin ya ansa kaɗan mafiya yawa ya ce bai sani ba sai suka fara mamaki suka shiga mamaki anya wannan damar shi ne malik da ake ta zugawa gashi mun zo masa da tambayoyi duk ya ce bai sani ba sai yan kaɗan ya ce eh, ku je ku ta yayatawa maliku bai sani ba ku je ku faɗa ku je ku faɗa to ko da abin da ya sani ma idan ya yi fatawa a kansa baya nuna fatawarsa ita ce kat yankan takobi a yakan ce inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustaqini Abin abinda da muka faɗa haka dai muke tsammanin haka yake amma ba mu sakankance ba wannan imam malik fa shi yake wannan to kaga alamar an kai matuƙa ga ilimi wani wanda kaga yana cewa shi ya ƙure ya kai makura to wannan shi yake nuna bai je ko ina ba a baki baki yake amma yana yi wa kansa tsammanin ya je ko ina to wannan hadisi yana nuna bai dace malami ya yi hushi ba dan ɗalibansa sun tambaye shi game da wani abu na ilimi mun yi magana a baya akan cewa tambayar kwakwa wannan tana nuna lashin ladabi na ɗalibi tambayar ƙure ɗalibi ya yi ta tambaya abubuwa don kawai ya ƙura malaminsa wannan yana nuna rashin ladabi wannan mun karanta shi lokacin da ya kawo mana hadisin wani hadisi ne a ƙarƙashin wani hadisi ne Eh? Eh? eh da hadisin aina abi da kuma hadisin lukafa hadisin tsuntuwa na wannan babba ƙauye don a wannan babi ya kawo mana cewa tambaya ta kwakwa tambaya ta ƙure don akwai waɗanda su aikin suke nan. ba wai don ya gane yake tambayar ba a'a so yake ya ji yaya malamin akan wannan mas'alar shi ma ya karanta abin da na karanta ko ko a tukunna shi bai karanta ba ko ko ya karanta ya manta to irin wanda yana nuna rashin ladabi kuma wanda duk suke da wannan Allah maɗaukakin sarki na zara albarkar ilimi da gare su ilimin baya albarka kuma za ga ba su same shi ba kuma sai sun fi kowa gamuwa da matsalar ɗaliban su suma in ma har sun samu ilimin ko ku a sun malantar da kansu sai sun fi kowa gamuwa da matsala sannan wannan hadisi yana nuna mana irin wannan tambayar ka fahimci wani abu a cikin alkur'ani ko a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka ji wata maganar kuma da take za ta za ta rikitar da kai bisa ga fahimtar ka ta farko ka yi tambaya akan irin wannan baya daga cikin tambayoyin da aka hana to Allah ya hana sahabbai yin tambayoyi la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum kada ku dinga tambaya akan wasu abubuwa idan har aka bayyana muku su suka bayyana gare ku to za su munana muku kuma in ku sani har in kuna irin waɗannan tambayoyin lokacin da alkur'ani yake sauka to kuma za su bayyana din ko ba za ku ji da daɗi ba da wannan aya ta sauka sahabbai suka daina yawan tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama har anas yake cewa kunna nuhina an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shay'in fa kana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahli al-badiyati al-aqilu fa yas'aluhu wa nahnu nasma hadisi a cikin sahih muslim anas yake cewa an hana mu mu riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi game da wasu abubuwa da haka sai muka kame bakinmu ba ma son yawan tambaya muna tsoro kan mu fada cikin ramin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu fadawa cikinsa to a wannan lokacin mukan yi sha'awa a ce wani mutum ba ƙauye mai hankali ba ƙauye mai hankali shi ba ƙauye bai san wannan ilimin da an hana su tambayar ba an gane ko to saboda haka kaga zai yi sannan ko mai hankali da zai yi tambaya wacce za su karu da ita ba tambaya zai yi ta ta rashin hankali ba ta hauka zai tambaya ce ta hankali to suka ce mukan yi sha'awa wani ba ƙauye mai hankali sai ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi abubuwa mu kuma daga nan muna sauraro sai mu kwashi ilimin ta haka to wannan abin da ya faru ga aisha na iskalin da ta samu wajen wannan aya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi da kuma fadar manzo sallallahu alaihi wasallama man nuqisha al-hisab ko man husiba uzziba iskalin da ta samu tsakanin hadisi da aya ya faru ga hafsa irin wannan iskalin ya faru ga hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ce ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yadkhulun nara ahadun mimman shahida badran wal hudaybiyah duk sahabin da ya halarci yakin badar ba shi ba shiga wuta haka nan duk sahabin da aka yi hudaybiya da shi to ba shi ba shiga wuta da hafsa bintu umar radiyallahu anhuma ta ji wannan magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta duk sahabin da yaje je badar ko ya je hudaybiya ba zai shiga wuta ba sai ta ce a ah, ba Allah yana cewa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face ya wuce ta cikin ta ba kuma gashi manzo Allah ce ba za a shiga ba sai aka bata ansa da cewa a ah, to bata karanta gaban ayar ba sun najjil ta taqaw wa nazaru zalimi da fiha jisiya saboda haka annabi yana maganar ba wanda zai shiga da niyyar a azabtar da shi amma dan wurudi wucewa ta kan siraɗi da kowa zai bi ta saman wuta wannan baya cin karo da maganarsa domin waɗanda suke masu imani Allah zai tsirar da su zai kubutar da su ba za su faɗa wutar ba kaga hafsatu radiyallahu ta'ala anhu ita ma ta samu irin wannan iskali tsakanin maganar manzo sallallahu alaihi wasallama da wata aya da take karantawa a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ya warware mata wannan iskalin in kuna tuna akwai sahabbai ma sun samu wannan iskalin da dama lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da faɗarsa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun cewa waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa su da zalunci ba waɗannan su suke da kwanciyar hankali da zaman lafiya ranar gobe kiyama kuma su ne shiryayyu sabai suka yi gangami don kowa ya tsaya bincika kansa sai ga ya ɗan taɓa zalunci sai ga lalle ya taɓa zalunci to kuma an ce wanda bai yi zalunci ba shi zai samu zaman lafiya a lahira kenan ba wanda zai samu zaman lafiya cikinsu kenan shi ne shiryayye kenan babu shiryayye a cikinsu ai ka ba yadda za a ce ka gama rayuwarka ka kaf baka dan taba zalunci ba ko yaya ne ko الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذائفة فلعلة لا يظلم zalunci kamar halitta ne da Allah ya dan adam a kanta annahu kana zaluman jahula dan adam haka haka yake mai yawan zalunci ne kuma mai yawan jahilci ne to wanda ga duk baya zalunci akwai abin da ya hana shi zalunci akwai abin da ya hada shi zalunci to ko baka zalunci kanka ba ka iya zaluntar matarka ka iya zaluntar ɗanka ko wasu 'ya'yanka ko makocinka hakan dai za ta iya faruwa ko yaya ne to a ce ko wanda bai yi wannan ba shine dan aljanna shine mai samun kwanciyar hankali yana da gobe kiyama kaga an halaka to shi yasa sahabbai da suka ji haka hankalin su ya tashi shi da suka yi gangami suka je suka samu manzo sallallahu alaihi wa sallama suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullahi cikin waye bai zalunci kansa ba ai ko ka ji wata sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama ka ki aikata ta ai ka cuci kanka wannan ma zulmun nafsi ne don da ka aikata ta da ka samu gara basa da gwaggwaban lada to amma sai ka haramta wa kanka wannan ladan shi kansa zulmun nafsi ne suka ce to ya rasu waye bai cuci kansa ba ma'ana suna nuna masa ya rasulullah duk kawai dai za mu gangara wuta ne kawai ba ba yadda za mu yi muku wuta shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ai ba ku ji maganar bawan Allah din da na kwarai ba yana nufin Luqman da yake gaya wa ɗansa ya ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya kai dan dana dan karamin dana kada ka yi shirka da Allah kada ka hada Allah da wani lalle shirka ba karamin zalunci bane zalunci ne babba wato yana gaya musu cewa abinda ake nufi da zalunci a wannan ayar shirka da Allah wanda ba zai samu kwanciyar hankali mara da gobe kiyama wanda ba shiryayye ba a nan duniya shine wanda yake hada Allah da wani cikin bauta to wanda ba zai kai labari ba shi Allah yake nufi da zulmu a nan kawo shi a cikin nakira da Allah ya kawo shi cikin nakira wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wannan tankiri ne litta'zim ai bi zulmin azim zulmun azim kuma shine shirka kamar yadda Allah ya faɗa to kaga ashe su ma sun samu iskali a kankanin abinda suka fahimta na zalunci da kuma abinda wannan ayar take nufi don haka suka je suka yi tambaya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa musu haka ana samun a wasu 'yan lokuta kaɗan ba da yawa ba sahabbai su fahimci wani abu na umumi a cikin wata aya alhalin ayar ba ta da umumi su fahimci ayar tana gama komai da kowa alhalin ba ta gama komai da kowa amma wannan cikin 'yan lokuta kaɗan haka take faruwa ba kowane lokaci ba wato sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya ba su kamala ta fahimta ya ba su kamala ta fahimtar harshen larabci din saboda harshen su ne kuma a wannan lokaci bai gurbace ba bai lalace ba bai gauraya da wasu harsuna ba saboda haka duk abin da ya zo na aya alkur'ani sukan fahimce shi yadda ya kamata a fahimce shi ba sa masa gurbin fahimta to amma wani lokaci akan dan samu irin wannan ya faru wasu abubuwan ba su fahimta ba ba ba ka same su da yawa ba ba yawa ya fi faruwa a cikin waɗanda suka zo daga bayan shi. don haka duk abin da ya zo daga magabata na sukan tambaya akan wasu abubuwa ana nufin tambaya ta ƙurewa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa amman ladina ba qulubihim zawghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah waɗanda suke a cikin zukatansu akwai karkata sai su dinga bin duk abin da yake da rikici daga cikin alƙur'ani suna neman fitina kuma suna neman tawilinsa alhalin babu wanda ya san tawilinsa sai ubangiji babu wanda ya san fassararsa sai ubangiji aisha take cewa fa idza ra'aytum allazina yas'aluna an zalika fa hum allazina sammallahu fahdharuhum ku ga mutanen da suke bin diddigi akan wannan to ku sani waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ya ambace su ku nisance su za ka ga wasu har kullum su ba sa yi maka tambayar da take da alaka da aƙidar su ko ibadar su kai tsaye har kullum su tambayoyinsu tambayoyi ne akan wasu abubuwa can daban waɗanda sun yi nisa kwarai da gaske akwai wanda ya bugo yake tambaya ta wai ya sunan fir'auna ne na gaskiya shi abin da yake so sani kenan sunan fir'auna <laughs> sai to gudan Allah kai yanzu mai ya fa yana fa kashe kudin sa fa ya sa kati fa a garin ai masa bayanin nan sai bindige kati da dubu ɗaya ma yana so ya ji menene sunan fir'auna to yanzu ka san sunan fir'auna sai kuma me sai kuma me to sai imanin kai karu to kaga malamin da zai ba su jarabawa ya ce ku je ko nemo sunan fir'auna shi ma wani kifaffe ne yanzu wannan ne kawai ba su sani ba wannan ne kawai ba su sani ba to akwai irin waɗannan ba za ka ji sun tambaye ka wani abin da yake da alaka kai tsaye da ibadarsu ba kawai shi ƙoƙari ne yake kawai ya faɗi wani abin da ba kowa ma ya sani ba a ce a wane yana da bincike kaga ya gano sunan fir'auna to da aka kwana biyu sai ce waye baban karuna waye baban hamana da kakansa yan uwa suke ko a kabilar su daya irin wannan tambayin kwakwadin shi yasa malamin tafsiri waɗanda suke na kwarai sukan ce duk abin da kuka ga Allah ya ya rufe shi a cikin alkur'ani bai tsaya ya muku wani bayaninsa ba to kai ku shi a haka da akwai amfani a karkashin ya gaya muku ko me da sai ya gaya muku to ga Allah bai faɗa ba ba wani abin da aka fa'idanta da shi to ba ka je kai tabi kana ta kana ta kana ta ta, ta, ce sai ka gano abu kaza saboda haka ta hanyar haka ka je kai wa Allah ƙarya kai wa manzo Allah ƙarya baka sani ba garin neman gira a rasa ido to irin wannan tambayoyin shine irin su ne Allah madaukakin sarki ya hana ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirinsa karkashin tafsirin fadar Allah ashabul jannati yawma izin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila wato yan aljanna a ranar gobe kiyama ranar da za a tara al'umma don hisabi su suka fi samun matabbata mafi alkhairi sannan kuma su suka fi samun ƙailula mafi daɗi ibnu abbas yake cewa wannan ayat tana nufin su mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa ya ba su gidan aljanna a wannan rana a aljanna ma za su yi ƙailula kunga ga shine baccin da ake asalin ƙailula shine baccin da ake kafin zahar ba ba zahar ba ubaidan buhur kafin zahar da ɗan lokaci kaɗan mutum ya ɗan kishin gida kaɗan ya ɗan matse kaɗan wannan shi ake kira ƙailuda an gane ko ba wai bacci na bayan azahar ba bacci na bayan azahar na kagaji ne an gane ko kana so ka huta shi ko wancan kailula wani abu ne daban akwai hadisin da yake cewa aqilu fa shayatsi da lata taqilu ku riƙa yin kailula shaydanu ba sa yi ko ku dinga dan samu kuna yin kailula amma ana hada hadar kasuwar singa da takwari da ta sabon gari na za a yi kai kailula <laughs> ai ba lokacin kai kailula to ba za ce ku yi kailula shaidanu ba sa yi akwai wani dan tsitin ɗalibi da ya karanta wannan hadisi aqilu fa inna shayatin la taqilu to an zo karatu aji ya duba ya ga lokacin kailula ta yi da katifa sai ke zuwa ya karama da gida kawai sai daga hannu sai ce malamin aqilu fa inna shayatin la taqilu sai koma bayan aji kawai ya kwanta an taba shi ce sunna ce manzo Allah ne ce aqilu saboda <laughs> turan laifi ba kuke yi ba kwa yi da yan katifarsa wani malamin mu ne yake gaya mana ɗalibin ya fita kafin mu shiga abin nan ya ce haka wani ɗalibi aka yi anan muka koya masa karatu da katifarsa yake zuwa bayan aji yake aji ta can ƙarshen aji da lokacin ya ya ga agogonsa a zahar ta kusa da kamar kwata haka ko minti talatin sai ya ɗaga hannu ce malami a ƙinu. <laughs> ko yana jin ma akwai akwai akwai fusgar kai ta ɗalibi ba wanda ya kai ɗalibi zafin kai da zarar ya bar makarantar ya koma ta ko ya shiga harkar kasuwanci to wannan kailulan ba za ta zo ba to ibnu abbas yake cewa yan aljanna wato har za a gama hisabi har abin da za a zo har su a gama da su har su je aljanna har su sami yin kailula wato azahar ma ba za ta yi ba su a filin a arasatul kiyama tare da su su suna cikin aljanna tini ya ce ƙalu fil filjanna can cikin aljanna zai su yi kailula su ba to shi ne ce wa kana hisabuhum an uridu ala rabbihim arzatan wahida hisabun su su kawai tattaro su aka yi kama a ce wanda suke masallacin nan da na waje ka aka su ce na manta da su da na waje duk rana gobe a tattaro ba a gargado ba a ce kai ku taho kawai ana zuwa a ce su ne eh su ne to ku tafi Allah ya sa haka to shi da yace wa zalikal hisabul yasir to wanda ne hisabun mai sauki ba yace shine fadar Allah fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura to zai tafi can cikin iyalansa a can zai je ya kai lurarsa haka na ibnu abbas a karkashin tafsirin fadar Allah kuma a wurin littattafai da Allah ya saukar Allah ya dunkule shi a cikin alqur'ani shi yasa Allah ya sifanta alkur'ani da wa muhaiminan alai ya shafe ya yi rinjaye akan dukkanin sauran littattafai da da Allah madaukakin sarki ya taɓa saukarwa Ibn Abbas yace ce zalimun li nafsihi yughfaru lahu wanda ya zalunci kansa shine waɗanda khalaqu amalan salihan wa akhara sayya asa Allah an yatuba alaihim waɗanda suka takuda aiki na kwarai da aiki mara kyau da mai kyau to waɗannan tsammani ubangiji ya yafe musu an yi lissafi ga aikinsu na lada tili sannan kuma ga laƙiyan nan ma to waɗannan tsammanin ubangiji ya gafarta musu to waɗansu su ne zalimun linafsi sannan muqtasid tsakatsakiya shine wanda ya takaita akan aikin wajibi na farilla ya nisanci ayyukan da suke na haramu amma bai cika damuwa da ayyuka na nafilfilu ba da ayyukan da za su ƙara jawo masa inkom bai damu da waɗannan ba to wannan shine muqtasid ba za a same shi cikin masha'a ba da ayyukan da Allah ya haramta sannan kuma sabiqun bil khairat wanda duk inda aka ce ga alheri to za ga da shi ake tsere yana so ya riga kowa zuwa gurin alheri din in aikin alheri ne yana son ya riga kowa zuwa ga wannan aiki to inda abbas ya ce zalimun li nafsihi yughfaru lahu Allah ya ga dama sai ce ya gafarta masa muqtasidun kuma shine yuhasi kuma yuhasabu hisaban yasira shi za a yi wa hisabi mai sauki sannan kuma sabiqun bil khairati shi kuma yadkhulul jannata bi ghairi hisab shi wannan kawai za a ce ya tafi aljanna to ina ji irin waɗannan su ne ma suke yin ƙailular su suke samu <laughs> shi ƙailula can ana can ana ta hisabi su tuntuni sun mamance sun tsaya ma a filin hisabi ɗin to a takaice ne wannan shi ne abinda wannan hadisi ya ƙunsa na aisha allah kara mata yarda da imam bukhari ya kawo shi a karkashin wannan babi na kitabul ilmi a karkashin babin man sami'a shay'an faraja hatta ya arifahu cewa mai neman ilimi ya kamata don abin da bai gane bai daga hannu ya tambaya ko ya koma ga malamin sa ya tambaya dan ya fahimci wannan abu din wanda yana daga cikin ɗabi'a ta wanda yake da kwaɗayin ya sani kwaɗayin ya ilimi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gandakatar wa sallallahu wa sallama ala da biyu da muhammadin wa alihi wasallam ya jiwai Allah ya ce wai su wane ne zaidiya ya zidiya ya ce ko ya zidiya ne ko ko zaidiya zaidiya yake ce nufi ko ya zidiya sai na kasa ganewa ya yi kamar ya rubuta ya ɗin kuma ya yi kamar ya soke ta waye ya kafa ita wannan kungiya kuma a ina suke to idan yazidiya yake nufi to ni ban san wata kungiya yazidiya ba sai dai idan akwai wasu 'yan adawa da suka sama wasu abokan adawan su yazidiya to ta yiwu ta kila a samu wannan kamar yazid ibn muawiya a ce waɗanda suke goyon bayan ahlus waɗanda suke tare da ahlus sunna ba sa shi'a a ce musu yazidiya wannan kuma suna da yan adawa amma ba wasu wani suka kira kansu yazidiya in wannan yake nufi in kuma zaidiya yake nufi to akwai zaidiya zaidiya firka ce daga cikin firak na shi'a ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin shi'a sai dai su sun fi sassauƙar ra'ayi sama da shi'a imamiya akwai a shi'a al-rafida al-imamiyya waɗanda muke ta mu da su masu limamai goma sha biyu masu miyagun aƙidu ɗin nan wanda dai in an ce shi'a yanzu su ake nufi su masu miyagun aƙidu zaidiya asali su ne wanda ake cewa suna bin to zaid ibn al-husayn shi kuma zaid ibn al-husayn lokacin da shi'a suka zo suka ce sai ya tsine wa abubakar da umar ya zai tsine wa abubakar da umar abubakar da umar manyan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya nema musu sai musu addu'a mai kyau to shine sai waɗannan da suka neme shi yayi wannan tabargaza sai suka ce rafadnaka ba mu ba kai mun maka mun bijire maka mun maka tawaye to daga ran nan ake kiran su rafida ake ba su wannan suna wato 'yan tawaye to su kuma waɗanda suka yi wanzu tare da shi zaid ibn hussein su ake kira su ake kira zaidiya din ana jingina su ga shi wannan zaidu din akwai su a yaman har zuwa yanzu asali ma mai littafin shaukali muhammad ibn ali shaukani da da mai subul salam asalin da sun tashi ne akan wannan mazhaba ta zaidiya daga baya dai su ma suka tattara suka watsar da ita suka zama ahlus sunna tsantsa suka bar mazhabar zaidiyya din to amma shi'a zaidiyya akwai ta a yaman lalatar ta bata kai shi'a ta rafida ba an gane ko asali ma in abin ya raba suka yasa suka rama gari shine batun zagin abubakar da umar to amma wajen bacin irin su mu'awiya su ma zaidiya suna da wannan bacin su mu'awiya zaidiya suna da wannan amma wajen girmama abubakar da umar to zaidiya ba su da wannan sun rama gari da shi'a ta iran an gane ko sauraka inda ake samun su a yanzu inda na fi sanin akwai su shine yaman da kuma kudancin mamlaka kudancin saudiya can kan iyakar saudiya da yaman tun da daman kusan gari ƙasa ɗaya ce kawai rabawa aka yi to dole ne waɗansu nan a same su waɗanda suke ƙarshen boda a samu wasu dangin su a cikin saudiya ɗin wani kuma yana so yake yana tambaya cewa wai akwai wani hadisi wani hadisi da yake nuna akwai wani keɓantaccen azumi a wannan watan da muke ciki sannan kuma menene wani irin hadisi da ake kira mu to wannan watan rajab wanda bahaushe yake ce watan azumin tsofaffi ni ban san wata ibada ta tsoho da tsohuwa banda yaro ba ko ko ta aya da aka karanta aka ce wannan ibada tsoho ce ko ibada tsohuwa ko ibada tsoho ne ko ibada tsohuwa ibada a wajabta ta in wajibi ce ana wajabta ta ga kowa ne wanda ya cancanci a wajabta masa wannan ibada din wato ya kai mataki na balaga idan ta nafila ce to kowa ya yi ta kuma yana da lada matukar Allah maɗaukakin sarki ya ce an an yi wannan akwai lada manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda Aisha Aisha take cewa yana nan cikin sahih Bukhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba azumin wani wata tur tun daga farkon su har ƙarshe ba in ban da watan ramadan sai ko watan sha'aban yakan azumci yawayawaicin kwanakinsa yawayawaicin kwanakinsa shi ba baya danganewa daga farko har zuwa ƙarshe da haka wani ya zo yana gaya maka cewa ga wani azumi manzo Allah ya ce ranar farko ga ta ranar to zuki ce yake maka ba gaskiya yake faɗa ba shi yasa tun shekaru masu yawa malamai suka yi faɗakarwa akan waɗannan hadisai bara gurbi da aka yayata su a cikin al'ummar musulmi ƙarancin ilimi kuma ya sa wasu suka ɗauka suna aiki da su ba wai magana ce ta jiya ko shekaran jiya ba ko bara ko bara waccan tsohuwar magana ce malamai sun yi bayanin waɗannan hadisan tun lokacin ba ibnu taymiya balle muhammad dan abdul a lokacin ba a yi ibn taymiya ba balle muhammad dan abdul wahab malamai suka yi wannan batu akwai littafin ibn dihya al-andalusi yana da wani littafi sunan shi ada'u ma wajab fi bayani wad'il wad'ina fi fadl rajab sunan littafi ne yana nan bige eh, yawanci mutane ba karatu ake ba ba san shi ba wani ma sunan yanzu ya taɓa jinsa A da'uma wajab fi bayani wada'il wadda'ina fi fadli rajab wato yana bayanin yace zai yi bayani bayanin da ya wajaba yayi na ya fito ya fayyace irin karerayen da makaryata suka yi dangane da watan rajab sunan littafin kenan dan yayi bayanin karerayen da makaryata suka yi wajen bayanin falalan rajab ya kawo waɗannan hadisai ya musu kwatsa-kwatsa sannan ibnu hajar da muke karanta littafin sa bulugul maram ya fi shahara da bulugul maram ko da ba shi ne littafin sa mafi girma ba mafi girman littafin sa fathul bari mafi girman littafin sa fathul bari littafin kuma da ya fi kowane shan wahala a kansa lisanul mizan lisanul mizan ya fi kowanne shan wahala a kansa don haka yana son littafin sosai fatul bari sharhin sayyid bukhari ne da ya rubuta shi cikin shekara 25 kara 25 yana rubuta littafi daya shi ne littafin da har yanzu ba a yi kamarsa ba a wajen sharhin littafin bukhari har yanzu ne lokacin da aka tuntube shi cewa ko ba za ka yi mana littafin da yake bayanin hadisan cikin bukhari kai mana sharhin su shaukani ya ce da almajiransa la hijrata ba'da al-fath bayan fatul bari ko ba gurin zuwa hijira kun samu fatul bari kun je matuka kun je makura to shi wannan malami wanda malamai suke cewa aqimatin nisa'u an yalidna misl al-hafiz tun daga lokacin da ya bar duniya har zuwa yau babu wata macen da ta taba tsuguna ta haifi wani malami a ilimin hadisi kamar sa har malamai suke cewa ko mata sun zama makararai ba su iya haifar kamar hafiz ba a ilimin hadisi tun da ya bar duniya ba ai kamar sa ba har yanzu to yana da wani littafi sunan shi tabyinul ajab bima warada fi fadli rajab tabyinul ajab kai daga jin littafin kasa inda ya sa gaba to bayanin abin mamaki irin karere da ake faɗa a kan watan rajab to duk ya kawo irin wannan ruɓa-ruɓan hadisan haka bayani ne da malamai na Allah suka yi mu kuma mu ɗauka mu karanta ya faskara ko kuma a san zuciya ya hana mu dawo kan daidai sai ita ɗora mutane kan ibada wacce ba ita ce Allah ce a ba yanzu kuma za ga rajab ɗin ya zo an yi ta wannan hayaniyar in ina nufi lokacin da zai zo a yi wannan hayaniyar in ya wuce sha'aban ya zo wanda maza Allah ya azumta din kuma sai ga kowa ya ya shiga bashasharsa kuma maimakon a yi azumi inda maza Allah ya azumi din sai a ki sai a yi inda bai ce a yi ba to babu inda bid'a take da tsiyaki eh wanda ita ce mafi girman lalatar bid'a wanda magabata suke cewa idan ita bid'a ba za ta samu gindin zama ba sai ta yi karo da wata sunna din sai ta murkushe wata sunna din sannan ita ta hau gurin ta zauna ba ga duwan da duk tsofaffin da za su yi azumin tsofaffi din ko ba za su yi na annabi ba ba za su yi na annabi ba kuma in ka ce wannan na tsofaffi ne wancan kuma shi maza Allah ya shewa shi ma maza Allah ai ya tsufa ba sai da ya tsufa ba kafin ya bar duniya to ashe shi ma ke yayi na na din wanda kuma Aisha ta ce ita in banda sha'aban ba wani in banda Ramadan ba watan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya azumce shi duka sannan kuma watan da ya fi kowanne yin azumi a cikinsa da yawa shine watan sha'aban kuma zai ya kace aisha allah kara mata yadda mata san manzo allah ba ba ita ke hada masa kayan buɗe bakin ba za <laughs> ka ce bata san shi ba ne kai ka san shi to kaga da ko yana yi aida ba za ta faɗa haka ba kuma tana tare da shi duniya saboda haka wannan tatsuniya ce waɗannan hadisan ba gaskiya ba ne za a ga yanzu da za ka ga na sha'aban ɗin ya zo irin waɗannan baragurbin malaman ba za su shiga gidan rediyo su faɗi falalar sha'aban ɗin ba amma idan na bid'ar ya zo sai su ga sai ka ji su da wata ya takarda su a yi ta cewa rana kaza ga ladan ka rana kaza wannan ladan da alhaki ne duk inda yace lada to alaki ne to kaji ku wai shi sha'aban din watan shan ruwa shi wancan wata azumin tsohon shi ko sha'aban din sai a sha ruwa a ciki to ka duba irin wannan cakuɗe da jagwalgwale babu wani hadisi sunan shi mubaham babu wani hadisi sunan shi mubham akwai rawi akan samu rawi a isnadi a cikin abin nan rawi a cikin isnadi mubham rawin da aka ce an rajulin isnadin da za a ce an rajulin ko haddasa na rajulin ko haddasa na mura'atun to wannan ana kiran shi mubham saboda ba a san waye ba amma hadisin ba a ce masa mubham ba wani hadisi za ka an ce karshen sa mubham abinda ma malamai suka kirawo isnadin da yake da rawi mubham kamar yadda الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أتكلم التافل سمعرفة علوم الحكيم معرفة ya kirawo wannan nau'i na hadisi wanda a isnadin sa akwai mubham ya sa shi karkashin munqati hadisi munqati an gane ko ina jin ka karanta can cikin mai bai kuniya wa mubhamun ma rawin lam yusab sai aka ɗauka hadisin ne mubham isnadi ne ake samun rawi mubham amma hadisi ba ce masa mubham an gane ko wannan kuma yace menene ma'anar faɗar manzo Allah sallallahu alaihi inna hadhihi inna hadhihi dunya khadiratun hulwa ce wannan duniya duniya ce wacce take khadira koriya shar sannan kuma hulwa mai zaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sifanta maka yadda duniya take rudan ƴaƴanta za ta zama abin ban sha'awa sannan eh, eh, masu 'yan duniya za su dinga ganin ta wani guri ne mai ban sha'awa kamar yadda za ka je ka ga gurin da yake a shuke da furanni da fulawoyi gashi nan kore shar kai sha'awarsa to haka duniya take a gaban 'ya'yanta sannan tana da daɗi a gurinsu kamar yadda za ka ɗanɗana abu mai zaƙi ka ji daɗinsa a bakin ka to haka nan suke ɗaukan duniya wanda shi ne ma'anar hadiratun hulwa ɗin wannan kuma ya ce menene ya zo dangane da sujjada da sujjadar sahu a cikin sallar nafila sujjadar nafkalwa ai sallar nafila da sallar farilla ba su da bambanci a wajen sujjadar rakkanwa yadda kake sujada a sallar farilla idan kayi rakkanwa magana mafi inganci idan ƙari kai kai sujjada ba'di idan kuma ragi kai kai sujada kabli <clears throat> wanda ita ce magana mafi inganci a cikin maganganun malamai da suka yi dangane da sujjada da sujada eh, sujudu sahwi wannan abin da ya zo a cikin farilla din shine ma a nafila duk abin da ya faru gare ka na ƙari a cikin sallah za ka yi mata sujjada ba'adi idan kuma rage kai za ka yi sujjada kabli wannan shine abin na afuwan idan ƙari kai za ka yi za ka yi kabli idan rage kai za ka yi idan ƙari kai za ka yi ba'adi idan rage kai za ka yi kabli wannan shi da ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama kulli ziyadatin fi salati sujudan ba'daha aw kama qala sallallahu alaihi wasallama hadisi ne sahihi duk wani kari da aka yi to akwai sujada bayan sallah wannan kuma yana cewa yar uwa ta ce mun haɗa uwa ɗaya da ita mahaifiyarmu ta rasu an zo raba mana gado ta ce daidai za a raba babu bambanci tsakanin namiji da mace ta samu fatawa wajen wasu malamai sun kawo mata aya da hadisi sun kawo mata aya da hadisi ban sani ba sun kawo mata aya da hadisi kan cewa daidai za a raba ko kuwa a sun kawo mata aya da hadisi kan cewa akwai bambanci tsakanin namiji da mace da zakari mislu haddul unsayayi ina tsammanin wannan yake nufi sun kawo mata aya da hadisi kan cewa akwai bambanci tsakanin namiji da mace amma ta ki yadda yana so dan Allah a warware mini wannan magana domin za ta yi kara a kotu to ta je mana can kotu su ba sallin zakari mislu hazzul unsayni ba bai kamata hankalin kai tashi ba ah, in har za ta je ka kai kara akan cewa an raba gado an baka kaso biyu an bata daya shi kala ai ba mahaukaci bane sau nawa ya raba gadon kafin ta zo ya raba gado ba sau ɗaya ba sau biyu ba in kuma ka kake gudu za a yi a kotun to kuma wannan ni ba da maganinsa ba da za in hana zalimin alkali ya cuce ka sai dai ka roki Allah maɗaukakin sarki ya dora ka a kansa ya ije maka sharrinsa in har hakan kake tunani amma ba na tsammanin ma haka za ta faru saboda haka in har ya kasance wannan shi ne abin abinda kai kake ganin za ta kai ka kara a kansa an ba ta kaso ɗaya an ba ka biyu daga cikin abin da yake gadon ku to kada hankalin kai tashi wannan ba wani abu bane Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi